قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ya kai wannan manzo ka ce hakika Allah ya umarce ni in bauta masa shi kadai ina mai tsarkake ibada a gare shi